to da zan dan ƙara muna nan shine jama'a mu tashi tsaye na horko mu ci gaba da addu'a bayan mun ci gaba da addu'a mu yi riko da sababi bala'u'uka suna nan suna ta ƙaruwa ba raguwa ba ƙaruwa muna roƙo Allah ya kawo muna sauki kuma tsakani da Allah halin da ake cikin musamman waɗannan jihohin Sokoto, Zamfara, Katsina to halina na ya kamata kowaninmu ya daina kwana mu tashi cikin dare da yanzu ya game ko ina yau ka kalli abin da ka faruwa gabacin Sakkwato, abin a fashe da kuka ga mutanen nan sun zama bayi ka kalli abin da ka faruwa Zamfara ga mutanen nan sun zama bayi ka kalli abin da ka faruwa Katsina ga mutanen nan sun zama bayi kuma wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah wannan halin da muke ciki wallahi ana iya yin wani abu da gangan an ka kyale mu ka nuna ana iya yin wani abu in za a zaɓe kudancin Najeriya gwamnatin tarayya sai ta tura jami'an tsaro kusan dubu talatin su zo don su kare akwatin zaɓe tsakaninku da Allah da akwatin zaɓe da al'umma wahi muhimmanci su wake zaɓe in babu al'umma ana zaɓe to abin da zai baku mamaki yanzu kamar ana ba 'yan ta'adda lasin ana ce ma zo ka kashe wanda duk haka son ka kashe komi ba a yi na yi shekara guda ina taimako isharar ishara game da ta'addancin Bello Turji wanda gwamnatin zamfara ta yi tsaye tsayin daka dole sai sun ba bello turji kariya in ba ku manta ba har mataimakin gwamnan zamfara ya hito yana hudin wai bello turji shi ke faɗa da yan ta'adda don haka su suna yabawa game da abin da bello turji kai satin da ya kwaɗi wannan satin nan su bello turji sun haƙwa mutane masallacin juma'a kiristocin najeriya ina jin ba su lura da halin da muke ciki ba sai yanzu da an ka fara kashe wani fasto neja yan ta'adda sun zo sun kashe wani fasto ne ja sun kone shi konewa da wuta duk kaji kafafin yada labarai BBC ina muso nawa an haka shi muna limaman jama'a ahlus sunna nawa limamin jima'a yan ta'adda sun haka shi abin da zai baku mamaki kun san na sha hada muku cewa turuz birni sun yi tsaye sun wanke bello turji wane ne wakilin bello turji Musa Kamarawa an saki Musa Kamarawa muna roƙon Allah kana gani Allah Allah ga azzalumai nan sun zalunce mu Allah ka isan muna gare su Allah waɗannan da suke ganin suna da iko suna da izza suna da mulki ga 'yan ta'adda suna yi muna ta'addanci Musa Kamarawan gaho shi na mai zuwa ya odo manyan motoci na yaƙi ya taɓa hita ya so irin wannan mota da aka azama bindiga sama ya kawo ma'ali su gugu duk jami'an tsaro sun sani an kama shi an yi komi an twace bayanai tunda an ji akwai manya ciki yanzu sun yi shige da hice an sake shi an kashe banza ina sojojin da an haka shi ina yan sandan da an haka ina jami'an horin kaya da an haka sai da an haka Musa Kamarawa yana rike kusa abin da ka faruwa an ka samu wani lalatacin jami'in tsaro yana kai mai waya yana rike fa jami'in tsaro na kai mai waya yana waya da wani babban ɗan siyasa da yake ko ina ba a rasa na kirki wani barzo cikin jami'an tsaro muna roƙon Allah ya kare mutunci ne ya bi wannan kes din sai da ya kamma wayar da hannu ne ya diba ya gano wani dan siyasa ne dan siyasa ya san na sani kuma ya san labarin ya kawo ga saboda haka abinda muka roƙo Allah muna roƙonka da siffofinka da sunayenka Allah gwamnatin zamfara Allah ka birkice ta Allah wada sun ka ci amanan mu Allah ka kare Allah gwamnatin Sokoto Allah ka karaga musu wanda sun kai muna ta'addanci Allah ka kare su Allah gwamnatin Katsina Allah ka kare su kuma wallahi jannar Muhammadu Buhari zalunci na ka kyale yan ta'adda ana kama su ana sakin su mu wallahi abinda muka cewa gwamnatin ka duk abinda za ta yi muna bai kai a kare mutuncin mu ba a kare lahiyar mu tsakanin ku da Allah dan arewacin Najeriya yanzu ya kamata ma a mai maganar zabe maganar zabe ya kai yanzu tsakaninku da Allah halin da waɗannan mutanen yau ɗinnan yau ɗinnan yan ta'adda cikin birnin Sakkwato, sama da mashin ɗari suna tahiya suna halba bindigogi amma wai gwamna yana can wurin kamfen yan siyasa suna nan in kan yi magana sai a ce wai hasadan manya haka Allah ka kare manya saboda haka na haɗa muku jam'iyyar APC wallahi in duk ka kashe mutanen arewacin Najeriya in ka shiga APC komai ba ai abin da ya hana awa gwamnan zamfara wani abu ya hada APC don wallahi hankali bai ɗaukar ta'addancin da Bello Turji yayi ya kashe maza ya kashe mata ya zalunci mutane ya amshi manyan kuɗi a ce na hannun dama nai Musa Kamarawa gida ne aka zo ana mai congratulation wai don ku lalacewa al'ummar mu ta kai inda ta kai don haka jami'an tsaro ku bar ganin laihinsu jami'in tsaro ya zo a kashe shi ba gwamnatin tarayya ba ta taimako ne gwamnatin jiha ba ta ba da komi gwamna bai zuwa babu ruwa ne da su kawai abin da ya dame shi yana ce yana wani kamfin Allah ya kashe ka da kai da shi saboda haka mu abin da muka ca ni ina kokonton wai Buhari da gaske ko ma zai yi kacina da gaske yana tunanin in ya sauka ya dawo katsina don wallahi in ya san halin da muke ciki ya kale mu haka ku kun san cewa ba bai ma Allah ya kale shi wai wai in ma mulki suka ganin suna da Allah bai faɗa mana waɗanda adda mulki ba waɗanda ya kare alam yarau kam ahlakana min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin Allah ce alam ya waɗannan da suke da mulki suna da izza suna zalunci ba su gani ba ba su gani ba ma'ana ana nuna ba su ji labarin abin da ya faru ba kam a halakana min qablihim min qarnin nawa nawa mun ka halakar gabanin su na tsararraki in ma baka ganewa yanzu gwamnatin sa Ahmadu dan gamji dan kwarai sardauna kabinan gwamnatin sardauna mutun nawa a saura har yanzu ba a kai karni guda ba a kai shekara ɗari ba amma mafi yawan su duk sun mutu wanda ya aikin kwarai yana ce yana girba aikin kwarai wanda ya mugun aiki yana girba alam yaro kam a ahlakana min qablihim min qarnin Allah ce makkannahum fil ardi mun tabbatar da su a bayan ƙasa malam numakin lakum irin tabbatarwa da bamu yi muku ba don Allah yau kwaso shugaban ƙasa wata biyar suna ne tsohon shugaban ƙasa kwaso waɗanda gwamnonin wata biyar sunansu tsahin gwamnoni to don Allah ba su san an yi waɗanda an ka tabbatar ma mulki he da nasu ba makkannahum fil ardi ma lam nukillakum wa arsalna samaa alaihim midiraran Allah ya ce muka turo musu girgije yana zubo musu ruwa domin midiraran ala wazan mif'al siga ce ta mubalaga an kai musu ruwa ni'ima tawwada ta shine shine waja'alna samaa alaihim midiraran kuna wa anzalna samaa alaihim midiraran waja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka sanya ƙoramu suna gudana ƙarƙashin su ga teku nan ba shi a tattalin arziki ba amma ƙarshe Allah ce fa halakanahum bi zunubihim mun ka halakar da su da laihukan su wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka kawo wasu waɗanda ba su ba ya Allah duk wanda adda hannu wurin sakin Musa kamarawa Allah ka jirkice shi Allah ka kare shi Allah ka izo mai musiba ya Allah duk waɗanda suka taimaka ma Bello Turji da nuhin a wanke shi da nuhin a kyale yan ta'adda ya Allah muna ka Allah ka yi musu hukuncin da ya dace da su muna ka Allah da sunayenka da sifofinka duk wanda abbisa mulki wanda adda hannu game da wannan ta'addancin Allah Allah ka kare mulkin wanda ka bi dan mulkin bai samu ba yana da nuhin ya taimaka ma yan ta'adda Allah ka hana mai